وإن يشركم الله إحدى القائل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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana yau muna nawa ga wata yau tara ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara yan mishan yau muna nawa ga wata yau muna talatin da ɗaya yan mishan ne masu wata mai talatin da ɗaya mu a musulunci ba mu da wata mai talatin da ɗaya talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku yau mun samu jinkirin fara tafsiri wato wani abu ya faru na ce alarama zan biyo ta masaukin ga mu tafi masallacin juma'a domin sallar juma'a na kuma ranta ya masaukin alarama na kwashe shi muka zaɓi wani masallaci muka ce mu je mu kai wa 'yan uwa ziyara mai sallah a masallacin mu ji kudu bayan an ga masallah mu gaggaita muna shiga masallaci wa'azi ga su rama Allah ya kawo so daga nan sai wuri koma filin wa'azi lokacin da za a haukan mimbari a fara sallah ya yi aka dakatar da mu limamin da zai ba da sallah sai ya ce shi kuma ya janye har yanzu in wuce kan mimbari ne sallah to wannan shi ake cewa samun kazar kuku na yi dabara da zan zinne ta gagara ba zaɓi sai ga kuma na sake zama limami mai ba da sallar juma'a ita sallar juma'a ba kamar waje bane ka ala rama ja ya ka dan huta wannan za a taru ne a ma ido kai kadai ke ta magana saboda haka kafin a kammala baki na ya bushe sanda aka sallar juma'a na dawo gida na ga gogojen karfe uku hakan nan na dan dauko littafi haka littattafai na dan dudubawa a shekarun da an sarrafa ya kwashe ne ni da ba da ni aka ji yakin badar din ba amma kuma badar din alitafi da gata amma kuma gari bai siya kwashe ne a fuska da mata da tausayi suna ganin lokaci ya suka ce ya ah, ku kara masa miti talatin yau kowa ya ji a jikinsa to Allah ya taimake mu ba babbar ya waje saboda aka ayyase mata so yan uwa Allah ya sa duk zaman da kuka a wannan wuri a cikin lada kuke har zuwa yanzu lokacin da za mu fara karatu annabi ya ce wa inna ahadakum la fi salati ma damat ta salatu tahbisu ɗaya eh, daga cikin ku in ya zauna yana jiran lokacin sallah liman ya zo ya sallah to duk zaman da ya Allah zai ci a rinka rubuta masa lada shi ya fara yin sallah har da liman zai iso to ina da kyakkyawan zaka in Allah ya tunda kuka zauna ana rubuta muku ladar turaren Qur'ani har zuwa yanzu kuma da nazo sai na samu daya daga cikin ƴaƴanmu mahadatan alqur'ani mai girma yana karanta qur'ani a wurin Allah ya kara mana irin waɗannan masu albarka yau mun tashi da wata rasuwa da ta taba mu kwarai da gaske akwai hajiya amina shehu muhammad ita ce shugabar kungiyar mata masu da'awa ta rauda wacce take birnin kaduna a masallacin malali locus sanda nake kaduna a wannan masallaci muke tafsirin mata to wannan masallaci da muke tafsirin mata wannan kungiya ta rauda ita take coordinating take lura da yadda ake gudanar da tafsiri to ita ce shugabansu baiwar Allah ce da take mujahida kwarai da gaske ta baiwa da awa rayuwarta Allah ya gafarta mata duk ayyukan da sai na kwarai Allah ya kai mata zuwa ga kabarinta da mai gidanta da jama'ar gidan duka da 'ya'yanta da makwabta da sauran al'umma da yan kungiyar rauba duka muna yi musu ta'aziya Allah ya ba su ladar haƙuri bayan Allah suna ta ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu yanzu ake faɗa mun cewa darasa project namu na ƙungiya mai lura mana da harkokin gine-gine injiniya aishir baban daidai ya ce to a madadin mahaifinsa magajin haɗe da baban daidai sarkiki eh, duk wanda ka je ba a sa sarkiki ba to ba mai gidan ba ne mai gidan shi shi ne baban daidai sarkiki ya ce a madadinsa dattijo ne shine mataimakin shugaban dattawa na kungiyar izara ta najeriya baki daya kuma shi ne shugaban lura da marayu na jihar jigawa gaba daya ya ce to a madadin mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ba marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya kai ladar zuwa gare su allah ya saka masa da alkhairi allah ya gafarta wa magajin rashi ita kuma hajiya da sauran duka su mai rama sarki haruna duka allah ya yi musu albarka ya sa lada ta shafe su gaba daya akwai umar yusuf bello ya yi ko marayu gudunmar kuɗi naira dubu hamsin allah ka saka umar yusuf bello da alkhairi allah ka sa aljanna ta zama mako masa. akwai abubakar jinjiri jinjiri ya ce to ga gudunmuwa wa marayu da masu dan wayo da jirajiran da ke cikin su naira dubu dari biyu da hamsin allah ya saka wa jinjiri da alkhairi allah ya lura da jirajiransa allah ya sa aljanna ta zama makoma Abin da ake bi a samu na halal a taimaki addini Allah ya ƙara budawa wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba to amma Allah ya san shi Allah kowa ne ne wannan bawan naka kai shi aljanna ya ba marayu gudun murkudi naira dubu ɗari akwai talatu tijjani abubakar malama talatu tijjani ta ce ta ba marayu gudun murkudi naira dubu hamsin Allah ya saka mata da alkhairi in tana da miji Allah ya masa albarka in ba ta da shi Allah ya ba ta na kwarai kuma kada Allah ya bata marowaci ya bata mai dan bada kudin data da kudin anko dan muguwar kishiya za ta aure mata miji Allah ya sa miji ya danta kaman bayan tukunya eh, kishiya mai zuwa gidan boka an mai gidan kigai yana so yanzu ya je gidan Allah ya sa ya batan kai ya dawo ɗakin ki tunda kina taimakon marayu akwai shitu zaki muhammad shitu zaki muhammad ya aiko marayu gudunmuwar tsabar kuɗi naira dubu ɗari biyar allah ka taka wa alhaji shitu da alkhairi allah ka yi masa albarka ka yi dukiyarsa albarka ka tsare iyalansa ka gafarta wa magabatansa akwai soya ba abubakar sa'ad hajiya soya ba abubakar sa'ad ta aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu allah ya mata albarka ya wa dukiyarta albarka in tana da 'ya'ya allah ya musu albarka in tana da miji allah ya masa albarka in iyayenta na raye Allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya lullube su da rahama zabu da ita Allah ya sa mu makwabtai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ce da ranar tashin alkiyama akwai alhaji sarki Dahir Usman alhaji sarki Dahir Usman yayi ko marayi gudunmuwar kudi naira dubu dari. Allah ka saka wa alhaji sarki Dahir Usman da alkhairi ka dukiyarsa albarka ka zuriyarsa albarka akwai Abdul Salihu ya aiko marayi gudunmuwar kudi naira dubu dari. Allah ka masa albarka ka dukiyarsa albarka ka rayuwarsa albarka akwai Umar Laila Abdullahi Umar Laila Abdullahi ya yi ko gudun gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka ka rayuwarsa albarka Alhaji Sa'idu Habibu M Cement mai siminti kenan mai siminti namu da na sani Alhaji Sa'idu Habibu mai siminti wannan tsofi boko da mai izala kenan in ka ji an ce mai siminti je ka samu ala Yakubu Musa ya baka labarin gwagwarmayar da aka yi izala ya aikowa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya taka masa da alkhairi a gidansa na daga wuraren da aka fara buɗe makarantar mata a jihar Katsina akwai nura har yanzu shi ma Sa'idu Habibu mai siminti duka wani ƴaƴan babban kwamandan ne shi ma nura ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka taka masa da alkhairi Allah ka rayuwarsa da dukiyarsa albarka wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya ya Allah ka san shi Allah kai masa albarka ka biya masa bukatunsa duniya da lahira ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin zuri'arsa kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin iyalansa kar ka bari shi ya ga bakin ciki a cikin dukiyarsa da mu da shi duka ka kai mu aljanna firdausi ya ubangiji wasu bayan Allah sun tara sun ba mala'iku abin da marayu dubu ishirin ishirin sun ba marayu gudun kuɗi naira dubu ɗari da tamanin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kwashe su duka ka zuba a firdausi sai masu ba da gudun kuɗi daga naira dubu biyar har zuwa naira hamsin sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari biyu da talatin da biyar ya Allah dukkan waɗannan mutane ka san su ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ka kare su daga kowace shari ka sa aljanna ta zama ko su tare da mu a nan masallaci masu niko gudunmuwa sun ba da gudunmuwar naira dubu takwas da ɗari biyar da goma sha biyar jimillar gudunmuwar da yau muka samu ta marayu naira miliyan uku da naira saba'in da uku da naira ɗari biyar da naira saba'in da biyar ku ga halin da ake ciki da talauci da mutane ke fama da shi da ƙarancin abin da ake da shi a hannu da wahalar da ake sha kamin a samu da bukatu da suka baibaye al'umma ga bukatarsa ga ta iyali ga iyaye ga ta yaya da haka bayan Allah za su kokota sai sun ba marayu sadaka Allah ka musu albarka Allah ka wajuce su albarka Allah ka yi wa neman su albarka ya Allah ka kula da ƴaƴansu don da ƴaƴansu za su zama marayu domin ko tabbas ranar tana zuwa da yayan mu baki daya kawun na marayu 000 455 3753 zan maimaita 330 3753 banki shine jais bank account name jibius open and less privilege foundation abuja allah ya saka kowa da kowa da alkhairi na'am kwamitin masallaci da ke gudanar da harkokin masallaci yau da kullum suna da POS da suke karban gudunmuwa ta wannan POS ɗin saboda ka bayan Allah su ma ku ba su gudunmuwa domin ci gaba da kula da masallaci su kuɗin marayu da muka nema ba a taimakon kowa da sosai maraya ina fata an fahimci wannan ba wanda ake ba kwandala sai wa sai maraya ba da bayan mun gama tafsiri sai ga shugaban kwamiti ya kunso wani kuɗi a cikin wata bakalle da haka ya zo same ni a ofis na kura masa ibe ya ce a jira in yi bayani na ce ta yi bayani ya ce kwamitin tafsiri ne suka ce a kawo malam wannan ya sha mai zai koma gombe na ce ɗauko ƙur'ani ka rantse ba kuɗin marayu ka taɓa ba <laughs> wallahi sai ne ya rantse ya ma yi sa masa shi ya yi alwala ba saboda mafulata ne da babbar ne sai ya yi alwala kamar yadda نعم a daren badar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai bacci ba yana gindin wata bishiya sallah yake yana kuka yana addu'a har asuba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kuka da hawaye ya ɗaga hannu yana ganawa da ubangiji yana allahumma nasruka allazi wa'atani ya allah nasarar nan da kamun alƙawarinta allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tu'badu fil ya Allah waɗannan su ne musulman idan ka bari aka halakar da su ya Allah to ba kuma sauran mai sake bauta maka a bayan kasa an gama su ɗin ne in ka bari aka kashe su wa bauta maka ya Allah manzan Allah yana kuka yana yi wa Allah magiya annabi ya daga hannu addu'a yake yi mayafin da manzan Allah ya yafa sai da mayafin ya fadi kasa sai na abubakar dan siddiq abubakar ne siddiq ibnu abi quhafa babban abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sa ya zagayo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mayafi manzan Allah ya sake rufe manzan Allah ka faɗa shi sannan ya taɓa kafaɗar manzan Allah ya ce ka faka manashi da suka rabbi magiyar da kai wa ka ta isa haka wallahi Allah ya ansa maka ba zai kunyata ka ba inda ji sai abubakar khabar Allah haka magiyar da kai wa Allah ta isa haka Allah ya ansa maka Allah ba zai kunyata ka ba sai na abubakar yana da imanin Allah ba zai kunyata ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ce in sassage su na rabbaku yayin da kuke neman taimako daga wajen ku kuke neman agaji shi ake cewa istigasa ka nemi wani ya zo ya kawo maka gudunmawa ya kawo maka agaji ya cece ka daga halin matsala da ka samu kanka a ciki shi ake cewa istigasa Allah ya ce wa da kalal madinata alahi ni gaflatin min aliya na'am What happened? annabi musa lokacin da rana ta take al'adar larabawa irin wannan lokacin kowa yana gida yana bacci su larabawa sun yi da bacci rana idan kasuwa mutum ya je ko ina ya je sanda rana ta take to sai ya kaga sai ya dawo gida ya cire rigarsa ya dan yafa mayafinsa ya kwanta ya dan huta ya dan sha iska har sai rana ta dan yi sanyi sannan sai sake fita a cigaba da gwagwarmaya masu zuwa saudiya a cikin ku za su ga al'adar larabawa ce wannan to wannan shine alahini gafnatin min ahliha to a irin wannan lokacin ne shigo cikin gari fa wajada fiha rajulaini sai ya samu mutane guda biyu ya kasa tilani suna faɗa haza min shi'atihi sai daga cikin mutanen nan guda biyu ba isra'ile ne dan kabilar annabi musa wa haza min aduwihi ɗaya kuma ba ƙibɗe ne dan kabilar fir'auna to suna faɗa ga annabi musa ya zo fasta gasa hullazi huwa min shi'atihi fasta gasa min shi'atihi wannan da ke cikin ɗan ƙabilarsa ba Isra'ili sai ya nemi agaji wajen wa wajen annabi musa ko ga kalmar igasa kenan fastagasahu na aka ce iz tastaji suna rabbahu to daga nan aka ce fastagasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi yazo ya taimake shi akan wannan abokin gaban annabi musa sai ya zo wajen rabon fada kuma sai fada ya dawo kan shi Sau kaza hu musa annabi musa sai mashi waqtu me yake ce waqtu shi ne kulli ka dunkule hannu haka ka naushi mutum kulli naushi e kulli a baya ke dundu kenan shi yake a baya e shi kulli in ka kulle haka ka hada irin wanda yadda ba suke shi yake ce naushi to naushi guda ya wannan bakin da ne sai ba shi one blow sabon dai na wuce ɗaya sai ya yi ka da shi lahira abinka da ƙarfi ne na annabtaka menene muhallin shahid shine kalmar istigasa tana ba da ma'anar ka nemi taimako ka nemi agaji wani ya kawo maka gudunmuwa shine Allah ya ce istastagi suna rabbaku yayin da kuke neman agaji wajen ubangijinku jaba da sai Allah ya ansa muku nan da ke sai ga sanarwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annemu midukum bi alfin minal mala'ika kada ku damu yanzu na zan kawo muku agaji da mala'iku guda dubu mala'iku sun zo yakin badar mala'ika nawa dubu Allah ya ce zan turo mala'iku dubu har ne ka ce za ka taɓa musulunci sakarai musulmi sai addu'a Allah ya turo ta ya karama bataliya ta sallame ka kana nan kana rashin hankali mala'ikun da za su zo kuma murdifin mutatabi'in za su zo ne suna bin juna kamar suna fareti wani na gaban haka za su shigo Allah ya ansa addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai Allah ya wata magana sai ya ce Allah rama kada musulmi ku ji an ce za a turo mala'iku guda dubu su taya ku kuce an gama yanzu kan ga mala'iku dubu za su zo mala'ika dubu ai ba da za a mala'iku guda dubu su zo ba mai nasara ba sai Allah ya ce to ku saurara kar wani abu ya taba muku aqida ya taba muku imani turo mala'iku nan da za a yi Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sa wannan abun ba illa bushra sai dan ya faranta zuciyarku wani litadma inna wani litadma inna bihi ulubukum ali imran kuma wani satama inna qulubukum bihi wancan a cikin ayar ke to yawa kun ga a wancan sai aka gabatar a wannan kuma sai aka mai sai aka jinkirtar alkur'ani mai girma ke kowanne kuma akwai hikimar da ke cikin sakon Allah ya ce domin zuciyarku ta samu natsuwa amma ku sani wa man nasru nasara ba daga mala'ikun take ba ba daga kowa take ba wa man nasru illa min indillah nasara ba ga kowa take ba sai a wajen Allah ku ga yadda Allah yake sai ta ƙidar masu imani abinda ake so zuciyarka ta hararo da waka dogara da Allah ba mai yi sai Allah ba mai badawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai sa a ci zaɓe sai Allah ba mai sa a faɗi zaɓe sai Allah ba mai sa a ci riba a kasuwa sai Allah ba mai sa a faɗi a kasuwa sai Allah ba mai sa a rayu sai Allah ba mai sa a mutu sai Allah ba mai sa ba mai sa ba ba ba ba ba wanda yake da tasirin komai tsewa sai Allah to ga samu wannan ka samu aqida amma ka ce ka dai zana ne kuma ka je gama na ce kana yi alaji in ba dan ku ba da ai zaman garin da mutum ya gagare ku ko zo yanzu rayuwar mu wallahi alhaji a dai garin naka ka shokan da kai ta dogara sannan ka ce ka dan izala ne Allah ya ba baka san izala ba <laughs> wa man nasru illa min indillah ya halatta al akhdhu bil asbab dalilan da ke sa a samu abu dalilan da ke sa a nasara akan abu karka basu duk ne ba suka tattara ka hada kai iya bakin kokarinka to amma bayan ka kammala bakin kokarinka gaba daya da ya karshe kuma sai ka mai da lamarin zuwa gaba, sai kuma ka mai da shi zuwa ga Allah Allah ka gafarta mana ba ka da lafiya ya halatta ka je ka nemi magani ka nemi likita in ta yi zafi a kai ka ingila a kai ka saudiya a kai ka germany a kai ka india a kai ka cairo ko ina neman magani ake yi amma duk likitocin sun gama kokarinsu a samu lafiyar an ci nasara wa ke ba da wannan A aqidar an ka gane cewa Allah shi kare ke yin wannan sai Allah ya ce inna la halalli Allah azizun mabuwayi ne sannan hakimin gwani ne sai Allah ya ce ni a gaba da rama Allah ya ce ya zirga shi kuma nu'as ka ambaci lokacin da gangari yake lullube ku gangari bacci a fagen daga kai wani abu sai Allah Allah ya saukar wa mummune wata irin natsuwa a filin badar ya kira tsoro daga cikin katansu, ya ba su kwanciyar hankali musulmi yana tsaye a fagen badar yana rike da takobi amma bacci sai kwashe shi washe gari za a kara ga rundunar arna a gaban shi amma bacci yake saboda ya samu natsuwa gangar jikinsa ta samu hutu yadda za a yi ɗauki ba daɗi a yi balahira washe gari shi ne izu ga shi kuma nu'as amanatar minhu saboda an aminci daga wajen Allah Aliyu ɗan Abi Dalib Allah ya kara masa yadda yace wallahi na farka a daren Badar na dubi sahabbai wallahi gaba ɗaya kowa bacci yake ni ma farkawa ne yace leƙawa nake ga wane ne ba bacci yake ba yace ban ga wanda ba bacci yake ba yace sai da nake da leƙa sai na hangi annabi Muhammad sallallahu alaihi shi kadai a gindin bishiya ya daga hannu yana kuka yana addu'a shi kadai duk sauran bacci ya kwashe in ji sai na Aliyu na Abi Talib kowa bacci yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai saboda shi Allah ya dora babban mas'uliya suna bacci na natsuwa shi gona ce yana ganawa da ubangiji yana ya Allah ka cika mu alƙawarin da saboda ita ce waru gazwatin jazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaki da aka yi tun ruku da manzon Allah na farko kenan nasararsa to ita take nuna alamar nasarar da za ta biyo daga baya in an samu matsala a nan shi yake nuna matsalolin da za a shiga a gaba shi ne izu ga shi kuma nu'az ta minhu jiya muka ce sahabbai wani sahabi ya ma manzo Allah sallallahu alaihi shawara cewa inda suka sauka bai yi ba su kada matsawa ina gaba su mai da rijiyoyin badar a bayansu su ciccika rijiyoyin su bar guda ɗaya wacce za su sha ruwa wannan zai ƙara wa ƙurayshawa matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga da akarta da ra'ayi ta kawo shawara da ta kama hankali nan take sahabbai suka taso a daidai wannan lokaci su ma ƙurayshawa a can inda suke a urwatul kuswa a bayan wannan tarin yashi su ma sun taso suna so su gangaro su riga sahabbai zuwa badar su mamaye filin yadda za su tabbatar da sun ajar su inda yaƙin zai zama su suka fi samun advantage ga sahabbai su ma ne sun taso ya za a yi ƙurashawa sun malalo sai ga taimakon Allah shi ne abin da Allah rama ya karanta mana aya wai na zilu alaikun min sama'i ma'an nan take Allah ya ce sama ta kece da ruwa sai aka kece da ruwa amma wajen sahabbai yayyafi ake yi amfanin yayyafin zai dan daddada yashi yadda tafiya ba za ta yi matsala ba za a samu tafiya da sauri saboda yashi yayi ne ya daddade su kuma wajen ƙurashawa, Allah ya ce wa gajimare kai ta kwarara masu ruwa mai zuba da kaman bakin ƙwarya aka rinka kwarara ruwa da sai confusion aka samu tafiya ta gagara gaba ta gagara baya saboda ruwan sama ya hana wannan shi ba su habai damar rigan ƙurashawa ba mai filin badar suka kama wuraren da ya kamata su kama Shi ne wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'a Allah ya sauko muku ruwa daga sama in ji Allah li yutahhirukum bihi domin ya tsarkake ku wali yuzhiba ankum rijza shaytan kuma Allah ya tafiyar muku da azanta ta shaytan wali yarbita ala qulubikum kuma saboda Allah ya daura zuciyarku yadda zuciyar za ta zama bata san tsoro ba a lokacin da za a kara da abokan gaba wayu sabbita bihal aqdam sannan bihil aqdam sannan Allah ya tabbatar da digadigan ku domin yanzu an yi ruwa ya shi ya daddale tahiya ba za ta yi wahala ba kafa za ta rinka kama mai za ta rinka kama kasa sai da yashi idan ruwa bai jika shi ba bai da daɗin tafiya kafa na takawa yashi na zamewa to yanzu an zuba muku da ruwa daidai ruwan bai ambaliya ba yayyafi yadda yashin zai daddare kafa ta iya tabbata akan yashi yayin da ake tafiya kai Allah bai nuna wa masu imani gata sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah ya ce ya eh, zushi rabbuka ilal mala'ika ta shi lokacin da ubangiji ke wahayi zuwa ga mala'iku Allah ya ce zai turo mala'iku guda dubu daya to mala'ikun da za a turo sai Allah ya musu wahayi aka ba su instruction ka'idar aikin su ka ambaci lokacin da Allah ya wahayi zuwa ga waɗannan mala'iku Allah ya ce da su an nema ku ku mala'iku aikin da na sa ku yi na karku manta ina tare da ku in ji Allah bada kuke sani akwai muraqaba to aiki da sa ku shi da fasabbitul ladzina amanu ku tabbatar da masu imani ku tabbatar ku karfafa musu gwiwa nan ne malamai suke samani, mala'iku da suka zo fagen badar sun yi yaƙi ko ba su yaƙi ba wasu malamai suka ce a Allah ba turo mala'iku su sai musulmi yaƙi ba ne abinda aka turo su su karfafa gwiwar masu imani amma su za su yake musulman ne za su yake su nasu shi da encouragement su karfafa musulmai da an zo ana karawa sai mala'ika a cikin siffar mutum da takobi sai ya wuce gaba yana ku zo mai maganin su ku zo mu gama da su ba ja da baya za ka ja da baya shi kenan sai a bi shi da an je sai a sake ci gaba da kwamzawa idan wasu a can an gwanza an gwanza sun dan fara rauni sai wasu mala'iku a siffar mutane su je su sha gaban su su ce ko gaba ku zo ba ja da baya sai mun gama da su sun dauka cikin sojojin musulunci abokan aiki ne saboda haka sai sake rinci su bi su daga sun je kuma mala'iku sai su basu sai zama su suke ne su suke yaƙi so sahabbai ne suke yaƙi mala'ikun aikin su shine tsarfafa wa sahabbai gwiwa ba sani ba kwan gane wannan wasu malamai suka ce eh wannan shine babban aikin su amma mala'ikun sun dan taba yaƙi kadan su ma su yi mai sun dan taba wani sahabi ya zai ce ya rasulallah na ji wani kafiri da gudu don sare shi na daga takobi kamin da saurare shi eh kamin ya sare shi ya daga takobi zai sare sai na ji wata murya kamar daga sama an ce akabil ya haizu yake duba wannan da yi kafirin nan an tilla kansa an tsaga shi na duba na duba ko ban ga wani filla kan kafirin ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zalika madadun min samai salisa yace batariyar mala'ikun sama ta uku ne da suka fara isowa kenan wannan hadisin ya nuna me ya nuna mala'ikun ma bayan karfafa gwiwa a wasu wurare har yakin sun dan taba ina fata mun shi wannan amma da ba ba aikin su ne su zo su taimaka su imani yaki ba abinda aya ta faɗa shine su zo su karfafa wa masu imani gwiwa suwa suka yakin su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sa'urqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai inji Allah zan jefa musu tsoro su firgita da ku yayin da mutum ya tsorita ya firgita to an samu nasara kashi hamsin cikin ɗari a kan shi sawa ya saurayi sai Allah yake koya wa sahabbai yadda ake yaƙi ya ce in kun same su fadribu fawqal anaq in kun ɗaga takobi ba ƙafa za ku tara ko baya ba wuya fadribu fawq fadribu fawqal anaq Allah ya ce wadribu minhum kulla banan idan za ku dake su ku dake su a banan menene ake cewa banan banan jam'i ne mufrad nashi shine bananatu su ne gabobi na yatsu idan ka bugi hannun mutum hannun ya bugu zai rike takobi ba zai rike takobi ba daga nan ya sauran maka ta faɗi da sassa ka dubi inda ya kamata ka rafke ka riga ka buge hannun da ke rike da takobin hannun ya yi tsami ba zai iya rike takobi ba zai iya rike maki ba ba zai iya jan kibiya ya harba ba yanzu ya zama liability eh, ya yi laushi yanzu saura kawai ka kara sisawa to shine fadribu fawqa al'anaqi wadribu laf Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan Qurayshawa bayan Qurayshawa sun gama gangarwa daga kan wannan tudun yashi kamin su iso habai sun kama wurin da ya kamata sun cike rijiyoyi amma akwai rijiya guda ɗaya da ba cike ba nan take wasu kafaran sha suka gangaro da gudu suka ce sai sun sha ruwa a wannan rijiya Sahabai musamman 'yan kabilar ansar suka ɗauta ba suka ja daga suka ce ba ku isa ba manzo Allah sa sai ya gansu ya ce ku rabu da su su sha ku bar su aka bar su suka sha ruwa suka cika cikin su duk wanda ya sha ruwan nan ba wanda ba kashe shi a yakin badar ba duk wanda ya sha ruwan nan sai da ya mutu mutum kwara ɗaya ne da ya sha wannan ruwan bai mutu ba shine hakim ibn huzam shi kadai Allah ya tsallakar kuma daga baya ya musulunta ya zama musulmi na kwarai shi yasa idan zai yi rantsuwa rantsuwar da daga kanta ba ja da baya sai dai a mutu sai ce wallazi na jani yau badari idan ka ji huzab ya yi wannan rantsuwar hakim ibn huzab ka ji ya wannan rantsuwar to wallahi sai dai a mutu ya ce na rantsa da wanda ya tsere ta da ni ranar yakin badar wa ya tsere ta da shi ranar yakin badar shi ne Allah don duk waɗanda suka sha ruwan tare da shi sai da aka shi su yakin badar shi Allah ya tsallaka da shi to zai mantawa da wannan rana bayan sun gangaro sun gama kikimtsawa sun samu natsuwa shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahabbansa a cikin sahu yadda muke sahu in za mu yi sallah haka sahabbai suke sahu in za a yaƙi ba irin sahu a tambuli ake ba ko idan za a jefa ƙuri'a a itike ai kun wajen a tambuli wannan yana gaba wannan na bayan wannan ko to ba haka ake sahu yaƙi ba shi ana yin sahu ne haka hada kafada da kafada kamar yadda ake hada ne hada sahu a sallah kowa na rike da takobi yadda za a yi gaba tare awo me awo baya tare idan ta kama kuma irin wannan sahun da sahabbai suke a yaƙi irin wanda muke yi a sallah kuma irin sa ne sahun da mala'iku suke yi kuma shine sahun da Allah ya rantse da shi da ya ce wa ta safa to wannan rantsuwar da Allah madaukin sarki ta wa safa ta safa to irin wannan sahun ne wanda sahabbai suka yi yakin bada manzon Allah yana daidaita sai kai baya matso gaba kai kai gaba matso baya eh a daidaita haka manzon Allah yake daidaita su a cikin sahu cikin tsari har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so kan wani mutum da ake cewa sawad sawad yawo gaba ya fita daga sahu manzan Allah da tsaban giya hannunsa ya zunguri cikin sai ce matsa ko ma baya ka shiga cikin sau sawar sai rike cikin a wuce auja'ata ni ya lalla ka ji mun ciwo ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ce na ji maka ciwo ce manzan Allah ce subhanallah ya kake so a yi ya yace ya adalci annabi ya ce gaskiya ka faɗa annabi ya miƙa masa da ya ce gashi karama a gaban sahabbai ba shakarin ne daga guri cikin ga gashi rama ya ce ya rasu da la ni da ka zo guri cikin na yaban da riga sai kuma da riga a jikin ka yaban rama rama ba sai mace an yi haka ba a gama samun cikakken adalci ba manzo Allah sa sai ce gaskiya ka faɗa sannan na zungure ka baka da riga kai ku shi wani adalci ka shi wani shugaba nan da ke manzon Allah ya cika ya cire rigar shi ya miƙa ya ce ku rike mu aka rike ce to rama sawar ce zo da gudu ya rungu da cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana goga jikinsa jikin manzan Allah yana manzan Allah abadan cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce lafiya ne haka ya ce ya rasulullah na zo yakin nan ne ba da niyyar in koma gida ba na zo yakin nan da niyyar in samu shahada daga nan ne kai in wuce komawa gida ba ta cikin ajanda ta yace ya lalla da ka zungura ban ji zafi ba ba zafin da ne yace dabara ne ina so kamin na mutu na samu shahada abinda na karshe a duniya shine fatar jikina ta goge fatar jikinka yace ya rasu lalla na san fatar jikina ta goge fatar jikinka na mutu albarka ta ka fatar da ta Allah ba zai bari ta zuta jahannama ta ji waɗanda suka san darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ka ji dan shi'a saboda rashin hankali ga wani yana ganin zai samu rahama saboda me fatin jikinsa ta yi ne ta gogi fatin jikin manzan Allah sau nawa sau daya to amma sai ka ce wai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai za ta tafi wuta matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take kwanciya kirkida ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rubu cikin mayafi ɗaya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana rike da ita fatar jikinsa a jikin fatar jikinta har ma ya kwanciyar aure da ita ya saka mata maniyin sa mai albarka da maniyin manzon Allah a jikinta kuma ta wuce sai jahannama baka ba san wa ake ce manzon Allah ba wanda zaka ce ne ita ce za ita ce yaro wuta to amma ka sai da shi zai baka haushi wai shi kuma yanzu uwarsa da ta haihu shi ya zo yake wannan iskance ita kuma aljanna za ta ci wannan akwai dalilin wayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa fatan alheri bayan manzan Allah ya gama daidaita sahunsu gaba daya sahu ya daidaita manzan Allah ya miƙe ce ina muku albishir ina muku albishir babu wani a cikinku da zai yaƙi a yau yana mai imani mai neman lada a wajen Allah idan ya mutu to ɗan aljanna ne daga nan kai tsaye aljanna zai wuce an gama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren da za a yi yakin manzo Allah sa san sai da dauki sayyidina Abubakar da wasu kadan cikin sahabbai yace ku zo ku raka ni mu zagaye filin Badar suka fita suna zagayawa in an zo wani wuri sai ce haza masra'u fulani kun ga daidai na eh to daidai nan za a kashe Abu Jahil ku zo mu kara gaba in aka matsa gaba ce kun ga daidai na eh nan za a kashe Utbatu bin Rabi'a mu kara matsawa gaba kun ga daidai nan nan za a kashe walid ibn utba kun ga daidai nan nan za a kashe wani haka manzon Allah yake nuna wa sahabbai da daddare inda za a kashe manyan kafaran maka da manyan ta. kuma wallahi duk inda manzan Allah ya nuna a wurin aka kashe wanda aka kashe a wurin ya za ka kashe wannan ba annabin Allah ba ne su kuma kafirai ga can an taru a lokacin sai aka samu wani kafiri shi ne kafiri na farko da aka fara kashewa a badar kafiri na farko da aka kashe a badar ana ce mashi al'aswad ibn abdul asad al'aswad ibn abdul sai ka ji ban sunan sunan mana baki dan bawan zaki wani kafiri ne mara mutunci a garin makka bai da mutunci kowa ya sai ya rantsuwa ya ce sai na yi takarta na je na sha ruwa a rijiyar muhammadu kuma in ruguza rijiyar ya ce in ba haka ba sai dai in mutu ya ɗauko takobi ya hawo doki ya zaburo a guji kamin ga ankara hamza ibn abdul muttalib abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai hamza ya taso a guje ya ja daga ya kari wannan kafirin kafirin ne yana zuwa ya kawo sara hamza ya duka daidai can da zai wuce akan doki da ya sare shi a cinya sai da ya gutsa da kafar ta tashi a cikin sararin samaniya nan take aswar da shi da dokin sa suka ruguzo kasa kamin ka ankara ya aika da kafiri barzahu wannan shine kafirin farko da ya fara mutuwa a badar to daga nan sai aka samu wani kafiri ana ce masa Umar ibn Wahab Umar ibn Wahab yace bari in je in gano adadin rundunar Madina kwararren kwamanda ne a yaki kowa san shi ya hawo doki ya zabura ya taho jesa rundunar sahabbai a guje ya kewaya ya sake dawa aka ce ka gano su ya ce na gano su za ka gane adadin su ya ce alƙawu salasatu bidu na qalilan auyen yanqusuna kun ji kwarewa yace waɗannan taron mutum ɗari uku ne suna iya cin haka da kaɗan ko su gaza haka da kaɗan ya ce a babarin zai gano ko suna da back off sai sake hawa doki ya zabura ya zagaye rundunar musulmai ya doguwar tafiya ya hau kan wani tudun yashi ya duba ya leƙa bai ga kowa ba ya sake dawa yake su kadai ne wayan nan ɗari uku da kaɗan ɗin nan ko ba kaɗan ba bako sai ka ce ce za mu gama da su yace wallahi ba za ku gama da su aka ce saboda me yace fa inni ra'aytu al-balaya tahmilu al-manaya wai bala'i da yake tallan mutuwa to da wani za a fara ce waɗannan matasan da na gani na madina da waɗannan sahabban da suka hijira da ke wannan runduna wallahi sun zo ne da niyyar mutuwa laisa lahum maljan wala mana'atan illa suyufuhum ba su da mafaka ba su da komai sai takobin su yace ina tabbatar muku da cewa dukkaninsu ba wanda za ku kashe shi wallahi face kamin ku kashe shi ya kashe ɗaya a cikin ku yace to idan suka kashe adadin su sun kashe muku mutum ɗari uku ribar me kuka samu wannan magana ta kama hankali shawa nan take hakim ibn huzam wanda muka ce daga baya musulunta nan wanda cikin wanda suka sha shi kada ya tsallake ya zai samu wata wata bin rabi'a ya ce ga dama ka samu da za ka kafa tarihi da har abada ƙuraisha ba za su manta da kai ba ya ce menene damar ya ce duk yadda za ka karka bari a yaƙin nan ka janye mutanen mu koma gida yaƙin nan bari ba idan kai wannan har abada ƙuraisha ba za su manta da kai ba Udbar bin Rabi'a ya ce wallahi ni ma wannan shine ra'ayina sai dai akwai matsala guda daya menene matsalar yace matsalar ita ce akwai amir ibn al-hadrami dan uwan abru ibn al-hadrami wanda aka kashe shi a lokacin da manzon Allah ya tura su abdullahi ibn jahsh a watan rajab suka je suka tare wata sariya ta fataki ta qurayshawa a cikin sojoji guda goma sha biyu abu kuma ta ba a cikin watan rajab suka kashe kwamandan kwamandan shine Abru ibn al-hadrami shine kwamandan suka kashe shi suka kamo mutum biyu suka ɗebo dukiya wanda ya haifar da ce ku ce cewa sahabbai sun yaƙi a cikin watan rajab alhali wata ne mai alfarma to shi wannan amru ibn hadrami akwai dan uwansa shine amir ibn hadrami shi yana da rai shi abin da ya kawo shi badar ya dauki fansar dan uwansa nan da aka kashe utbatu ibn rabi'a ya ce to wani ga abin da ya kawo shi ba zai ba mu haɗin kai ba hakim ibn huzama ya ce ba haka za a yi ba abin da za a yi ka yi magana da shi ka ce ka ɗauki nauyin za ka biya biyar ɗan uwansa da aka kashe dukiyarsu da aka karɓa za ka ƙara kawo dukiya duk da an maido musu da ita za ka kawo kusan ka ƙara ba su za su huce sai ce to wannan shawara ta kata ta yi kyau maza ka je ka samu abu jahil ka gaya mashi hakim ibn huzam ya zabura abuja sai wajen abu jahil ya ce otomotive rabi'a ne ya aiko ne menene yaƙin nan babu alheri a janye yaƙin nan a koma gida abu jahil ya fashe da dariya ya ce in tafaka saharuhu mara ha Muhammadu wallahi cikin sa ne ruwa lokacin da ya ga muhammadu matsoracin banza matsoracin wuce ce ku je ku kira wani abu ibn al-hadrami wanda aka ce in an yi itifaki za a biya shi diya saboda kashe dan uwansa yana zuwa ce to ka gani mun zo mu ɗauki fansar dan uwanka ga mu kirikiri muna ganin muhammadu da jama'ata wai utuba yana cewa a koma gida za ka yadda da wannan ya ce ba zai yi bai ce to zaka je ka samu kwamandojin ƙuraishawa ka faɗakar da su kamin ankara ya je ya sake tattaro kwamandojin ƙuraishawa duka kowanne an ziga shi sun ce yaƙi ce an yi shi ba maganar sha da baya to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi ya gama daidaita sahabbai quraishawa sun gama daidaitawa sai wasu manyan kafaran quraishawa guda uku suka fito waje akwai Utbatu bin Rabi'a akwai Shayba ibn Rabi'a wa da kani ne akwai Walid ibn Utba waɗannan jinjima har arnan makar take ji da su ne suka fito waje kan doki suka tsaya suka ce ya Muhammad ka turo mana waɗanda za mu fara turawa lahira ba ka ce in an mutu aljanna ake zuwa ba to turo mana waɗanda za mu tura aljannar ku kamin ya rufe baki wasu samari 'yan ƙunar bakin wake 'yan kotuna ko kafar katako wasu samarin madina guda uku sun zaguro sun fito ɗaya daga cikin su ana ce masa auf ibn al-harith ɗaya daga cikin su ana ce masa mu'awwas ibn al-harith wa da ƙani sunan mahaifiyarsu a fara ɗaya ana ce masa abdullahi ibn rawaha dama shi abdullahi ibn rawaha in zai tafi yaƙi in ga ce Allah ya bada nasara Allah ya dawo da ku lafiya sai ce roƙawa wa kanka wannan ni ba abin da na roƙawa wa kaina ba ke kai ne ka roƙawa wa kanka Allah ya bada nasara ni kuma Allah ya bani shahada shi ba a roƙa masa yanzu jefa gida ga Allah ya dawo da kai lafiya shi so yake daga cikin wuce aljanna ba abin da ya ajiye wa duniya shi aljanna kawai yake so a tafi Allah ya rawa hake shi yake cewa ya nafsu illam ta tamut ma tamannaiti faqali uditi in fa'alti fi'lahu ma huditi in fa'alti wannan lokacin da aka je yakin yamru a yakin yamruk ana abdullahi bin rawaha ya da wayannan bai tuka yace ya ke rai in su kutal in ba ba kashe ki ba baki mutu a fagen daga kin samu shahada ba ta mutu karshe dai mutuwa zaki duk da mutuwa kenan wannan yayi shahada ya mutu wannan ya shafar fesu cikin sa ya kulle ya mutu wannan ya yi ta zama a ofis yana shan ac duwa wanda suka ɗabi basir ya mutu shi ma ya mutu wannan ya auri ga zaura bai san yadda kan cutar kanjama ba ce ta kanjama da shi shi ma ya mutu wannan ya mutu wancan ya mutu an mutu duk an je an mutu an mutu illan su kusa ta mutu ke to shi daga rijistar da yamma ba a samu shahada ba za ka mutu to me amfanin ta mutu ba shahada ba wayannan samarin guda uku suka fito a guje suka ja daga gaban waɗannan manyan arna wadbatu ibn rabi'a yace man antum ku suwaye ne suka ce mu ne samarin madina da muka karbi kalmar shahada da wane da wane da wane ku shirya a gwarza ya fashe da dariya ya ce mutumin madina ya san yadda ake yaki ko a yaki da ko a ɗaure kashi ko a bata igiya dan da ku tafi kamar wannan wurin ba wajen kuma ka zo ya muhammadu ka turo mana mutanen makka jarumai da muka san sun ta iya gurzawa da su su muke so ka turo a kara nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi sahabbai yace ubaida yana cewa ubaida nan take ubaida ya zabure jiki a wannan manzon Allah ya sake dubawa ce ali sai na ali dan abi talib yana jin wannan magana ya da ya dauki takobin sa ya girgiza ya tabbara manzo Allah ya ce hamza sayyidu shuhada yana cewa hamza kazin ka rufe baki ya ya zabura ya dafa tsalle ya jire a gaban manzon Allah da takobi manzon Allah ya ce ku je ku kara da su da taimakon Allah wayannan sahabbai suka kamo hanya a kafa wa'ancan manyan arna suna kan doki o duba ya ce suwaye ne wannan hamza ya ce duba da kyau za ka ga suwa ne hamza ne da ubaida da ali o duba ya ce yanzu muka san za a yaƙi an turo waɗanda suka kai a gwamza da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi